a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar shirki da ke nan bukadari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci ta litinin kuma ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da siyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma ga watan ramadan wannan shi ne zaman mu na goma a wannan eh, wata kuma shi ne darasinmu na shasa'in da biyar a tafsirin wannan sura mai albarka sura ali imran mun ta aya na شستهين كديو يوزو أكزا مدورا دك آية نا شستهين دفكو وحوشا الله مدوك شستي كيما نجابونا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان عند بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل أنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki yana cewa kullum ba'ani kana hillan li bani Isra'il إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة أكن أبنشي يا كسن في حلال ني دبر إسرائيل سي أبندا إسرائيل يا حرم كام كنسا من قبل أن تنزل التوراة ثم جبان تتوكل التوراه فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ce ku zo da attaura ku karanta mana ta ku zo da attaura ku karanta ta in kun kusa da ce in kun kasance masu gaskiya ne wannan ayar Da ayoyi biyu da suke kanta malamai suna faɗan munasaba nasu ayoyin da suka gabashi wannan aya kuma suka faɗi maganganu masu kama da juna kamar haka raji yana cewa ayoyin da suka gabata sun kasance ne wajen tabbatar da dalilai masu nuna gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma warware hujjoji da ahlul kitab a wannan fari. ya fito sai ita wannan ayat ta zo domin bayar da amsa bisa shubuhohi na ahlul kitab saboda zahirin ayar ya nuni da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da'awar cewa dukkanin abinci da can halalun ne akan banu isra'il sannan daga baya aka haramta wani abu a wani dalili. wannan yana nuna kenan ashe Allah yana ce ya soke wani hukunci da ya tabbatar da shi da bayan yanzu da wannan shi ne ai daga cikin shukuhohinsu saboda ba su yarda da nasar ba shi yasa ba su yarda alkur'ani ya zo ya shafe shari'a ko hukuncin hukuncen attaura ba wannan na daga cikin shubuhoyinsu na kin yarda da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa a baya ɗaya daga cikin jihad Allah madaukakin sarki wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum haka nan da suka ce da Allah ya ce musu ko a zancensu ko kuma dai suka da Allah yake musu أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت أو يحاجكم عند ربكم kada ku yarda da wani sai wanda ya fi addini suna faɗan wannan suna gaya mutane su za ku yarda ne cewa an ba wani irin abin da aka baku? ku kai da zai in kun yarda an ba wani irin abin da aka baku kenan nashi ya shafe naku saboda su ba su yarda da wannan na sakhtin ba shi yasa suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai ai sun yake sun fil azal hmm? abin da yake haramun ne a littafin su to dama haka yake haramun tun zamanin annabi adam hmm? haka babu wani abin da zai shafe eh, littafin su babu wani abin da zai canza wani abu daga haramci zuwa halarci daga halarci zuwa haramci don haka babu abin da zai shafe musu littafin su ko ya sa shugaban kasance ni su rungumi wani aiki yace to in ka gane haka to munasabar wannan ayar tana dukkan fuskoki guda uku yace na farko yahudawa sun kasance suna dogaro bisa inkari shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam kariya ko inkarin shafe hukunci sai Allah madaukakin sarki ya rubuce musu wannan da'awar nasu أن كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه duk abinci da duka halal ne lokacin da Isra'il ya haramta ma kansa waɗansu abubuwa na abinci sai kuma ya zauna haka duk Isra'il suka yi koyi da shi a kan wata Allah ya yarda da wannan abinci wannan ba shaka hukunci ba ne سهلا يعني إسرائيل يسجي أو جناح حراما لكن لما تقول الشيء كحكا شو أبني إسرائيل أشين يعقوب عليه السلام عشان حتى أنت حرم سوادن أبوه عن الله حلال هذا أي شافه هو بن شياف هرجع لم يلاقي إنكار لا ون سو أبدا يعرف هوا كنسن لا حلال اثنين Wannan ya zanto haramun sai ya lizinci ‘ya'yansa suka bi har haka su ce ba zai yi a shafe hukunci ba wannan magana ya wato ainihin ashi na biyu ya ce yahudawa sun kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa kai kana ce mana kana kan addinin annabi Ibrahim alhali kai kana cin abin da haramun ne a shari'ar annabi Ibrahim don haka ba bin annabi Ibrahim kake ba saboda addinin annabi Ibrahim ji su naman rakon ba da nonon su haramun ne kai ko annabi sallallahu alaihi wasallama ana cin naman rakumi ana shan nonon rakumi don haka wannan ya nuna a kai ba mai bin annabi Ibrahim ba ne shi ne annabi ba su amsa cewa ai waɗannan abin da kuka faɗa halu ne a cikin annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq har da Yaqub har zuwa lokacin da shi Yaqub ne saboda wani dalili da za mu zo mu faɗa ya haramta wa kansa cin nama da ah, abin nan da nono na rakumin sai hakan ah, ya lizamce shi kuma ah, yahudawa bayan saukar da al'aura suka ci gaba cikakken nama rakumi da nuna rakuma sai wannan yana koma zuwa ga wancan rushewa su da suke kan addinin annabi Ibrahim ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya musu rage cewa a ina wannan ba zai sa ya zanto kuna kan addinin annabi Ibrahim ba abin da mu muke a kai shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam Hujja ta uku da Razi ya faɗa cewa yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi da yake faɗin abubuwan da ya haramta mai Yahudawa. Cewa daman abubuwa halalun ne a gare su abinci, amma zalunci da ta'addancin shi ya sa haramta musu waɗansu abubuwa irin فلن الله madawucin على الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم حيث ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون حكما فإنسا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أدليل ذلك يهودا واني وكحرم تامسو لا لا تنقبوا لا أنحل تامسو لا فنقبوا waɗannan ayoyin suka nuna cewa ashe mutane ne ba mutanen kirki ba mutane ne wanda zalunci yasa aka haramta musu waɗannan abubuwa banda da wannan da annabi Ibrahim ya haramta ma kansa sauran abubuwan da aka haramta musu zalunci wannan sai ya sa su cikin kunci ta hmm? haka ya sa su cikin kunci cewa wannan yana nuni kenan cewa karshen abubuwan daman an haramta su ne bayan halal shige daga an ya tabbatar da shafe hukunci fuska na biyu cewa ashe su mutanen banza ne in ko haka ne to kaga ya dace a masanya su da waɗansu mutane za ka sai in inkarin wannan maganar ma gaba ɗaya kashe su ba taɓa an kawo musu wani abu shi ne Allah madaukakin sarki shi annabi shi su kawo taura dan za a gani abubuwa da yawa wanda halalu ne a attawa ce yanzu an haramta muku saboda munanan ayyukan wannan abin da rafi ya faɗa shi ba ibn kafir ya goya masa baya ta wata fasila da farko ya yi kokarin alakanta wannan ayar da immediate ayar ta ta gabace ta dan tara lulzar hatta tunfiqu mimma tuhibbun yana cewa wannan ayar munasabar da ayar da ta gabace ta ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko cewa Isra'il alayhi salam ya haramta ma kansa abin da ya fi sha'awa abinci ya yi hakan ba don kuma ba sai san neman kan Allah da kuma shi wannan halalu ne a addinin su ko a shari'a su haka wannan ita ce munasabar wannan ayar da ayar nan lan tanalu birra hatta ko? mimma tuhibbu su ga abinda aka shar'anta zai yi a shari'ar su kana tsananin son abu hmm? sai ka haramta abun da kanka ka bar shi don Allah mazo mu kuma ba cewa aka yi ka bari ba ko a ka ɗiba daga cikin sa ka baya yadda kake ke jin daɗin sa kwaɗan zuma su ji daɗin sa haka kuma dai shi da malamai suke shirya daga wannan kan ta mai bayani insha Allah yake munasaba ta biyu kasancewar ayoyin da suka gabata sun yi tarji akan nasara da mummunar aqidar su dangane da almasih da bayyana ah, lalacin dalilansu da kuma bayani gaskiya da yakini dangane da al'amarin annabi isa da mahaifinsa da yadda Allah ya halishe shi da ikonsa da ganin damansa da yadda ya kiro shi zuwa gaban Isra'ila yana mai kiran su zuwa ga bautan Allah shi kai bayan duk wancan sai kuma Allah ya zo yana yin raddi ma Yahudawa yana kuma yin bayanin cewa ya ta hukunci da shi inkarin sa suka ba zai yi ya faru ba to lallai ya faru don Allah madaukakin sarki ya naskanta littafin su saura cewa annabi nuh alaihi salam yayin da ya fita daga falafale kwale jirgin ruwa ko Allah ya halatta masa dukkanin dabbobin kasa ya halatta masa ya ci daga gare su sannan bayan haka Isra'ilu ya haramta ma shin namar raƙumi da nonon raƙumi kuma ‘ya'yansa suka bi shi a kan haka. Saura da ta zo, ita ma ta zo da haramta wato shin wannan akan kansu da waɗansu abubuwa kawai a kan wannan Allah madaukakin sarki. Cikin asawara ya faɗi cewa ya yi izini ma annabi Adam cewa ‘ya'yansa su auri juna ko maza su auri mata baya aka haramta kenan mutum ya yana da mata kuma ya sadu da kwarkwara a halalun ne kuma annabi ibrahim alaihi salam ya yi haka ɗin ko da hajara matarsa ko a yadda su suke faɗa a saura sannan daga baya sauran ta haramta musu wannan haka nan haɗa tsakanin ‘yan mata ‘yan uwa hmm? da halalu sai a ƙarƙashin iya auren mutum da kuma sun ce a ko alayhi salam ma ya yi haka dan ya haɗa tsakanin ‘yan uwa guda biyu a matsayin mata sannan bayan haka ya wato aka haramta wannan ɗin da saura? ya ce duka waɗannan sosai shi yana cikin a saura a wurinsu wannan ai shi ne soke hukunci don haka abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma annabi Isa alaihi salam wajen halatta sashe daga cikin abin da aka haramta a taura ya dace kamar yadda suka bi ya dace su bi wannan shari'a annabi Isa alaihi salam amma me yasa suka kibansa me yasa suka karyata tashi suka saba shi haka abin da annabi sallallahu Allah madaukin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi cikakken addini da tafarki da daidai shi wanda shi ne addinin annabi Ibrahim me yasa ba za su yi imani da shi ba da haka Allah madaukin sarki ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah ai كان حلا لهم جميع الأطعمة سوى أبن شيبة آية حلال منين جريس سيدة آية حكى حرب دا ولو سيدة كتبين أدليل النسخ وتكون بيهودا وتكون ورد الرجل فقال راكو كاني من ذو عيسى أكدو أكي مكانا أبن شيء أنا الهالي أنا مكانا إيمان منكم أنا مكانا إيمان كافرين wanda bai ka bai kani ba ga makomansa sannan umarnin ko ga abin da ya dace su. na sabar yi ce wannan ah, raddi ne mashubuha na yahudu suke dogara da shi suke imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma su jefa shi cikin musulmi da mutanensu domin su hana mutanensu musulunta ko kuma su hana musulmi kiransu zuwa ga musulunci shi yasa suke faɗa wannan to Allah ya ce kullu ta'am kullu ta'am dukkanin abinci wato ta'am an salikun da lamu tarihi ne mai jinsi wato dukkanin abinci amma ba ka gane sai Allah ya fara da kullum duk dangogin abinci kana hanyar libani ya kasance halalun ne ma 'ya'yan isra'ili wanda wannan shi ne asali a babin al'abu'ina al'abdu fi halhai asali abin da ake ci a bayan kasa da za ka gani shi ne cewa halalun zikin Kuma da sharafin mai guda ya zanto mai daɗi ne mai amfani ba mai cutarwa ba ya sa malamai suke kara wata ka'ida bayan wannan al'asulu fil ashiya'il ba? Hmm? da mun yi hakan mun bayani sha malamai sun dauki wannan daga ayoyi da dama da kuma tafsirin suratul baqara هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا من سنة أجب الأصل في الأشياء الإباحة حكما في شو الأصل في القطعنا الإباحة وشو حي بشي لابد حي بكما تنظر حي بشي الأصل في الأشياء النافعة في الأطعمة الطيبة الإباحة والأصل في الأطعمة الضارة التحليل أسلي أكم وانشكي من أبواني من جادي من جنة الدين لو أن أكبو يكي كوة أنم موجي كوة روح الأصل في الحلال الدين matukar yana da amfani ba da cutarwa ba wannan asalin in ka san shi kaga buƙatar da shi kana buƙatar nassi akwai gamammun nassofi ne kamar irin wannan kan kullu ta'ani kana hillan li bani isra'il wannan halaccin kamar da kuka je a wannan tun zamanin annabi adam tun zamanin annabi nuh halaccin yake abin da haka a sake ba tsaye sai wannan garin da muka ambata kawai saboda Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wanda suke daɗa ɗan da shi wannan shi ne wanda shi ma Allah Muhammad ya zo ya wato ainihin halasta musu ya tabbatar da wannan halarci ɗin kuma ya tabbatar da haramcin ko wani abu wanda yake cutarwa wannan shi ne شيني أصلي ركب حجر وتعايا مثالي شيء جوانا أبنشي لأن تأيني مش هاي مثلنا شيء أنا عم فارس بس كيف بدك كيف بس عم بحكي عن غير ما كأي في حالة ما كسب أي بس في سونا وانا أبنشي كيف ما نزل بس كذي شيء كيف كان أصلا أي هو هذي شيء كيف بدك كيف هو أنا في أي بس شيء أشدويا هو هذي شيء ko garin ah, garin fagi ko tuwon masara ah, hmm? ko wake kana da ta kai ce ma ka shi wake ko ka shi wake amma dai abu ne mai kyau ko kuma yana da amfani da jiki ba ya shuka ba. kira irin wannan wanda ka sani da wanda ba ka sani ba asali a shari'a ta Allah madaukin sarki ta annabawa gaba daya asali shine halalun kun ko to abu'ab tasduqu ala da eh, abin sha ma ana kiran sa ta'am shi ma abin sha ma ana kiran sa ta'am to da dama dama ai ba ka ci kare ko kana ci ne kai mai ka yi magana akan wannan kissan falut ko eh, ruwa ne ba yake fa man shariba minhu falaysa minhu ko wa man lam yat'amhu fa innahu min a fa inda ba ko wa man lam yat'amhu wanda bai tsana ba wanda bai sha ba shi dan dano ma ci ne saboda ya ta'afa ko fa innahu minni illa ma ya ba wa fa eh, to saboda haka ababen da ake sha ba sun shiga cikin wannan hukunci kunu da kuke sha da azumi da mai shan kunun zaki da mai shan kunun tsamiya da mai shan kunun menene kunun shinkafa da kunun tsamiya da sauran da masu shan zobo da shayi oh duk waɗannan abin sha ne ko gane ko ba ka ce an kawo maka nasi da shan su a gamammun nasosi ne kiran wannan kullu ta'ad yana illan bani isra'il illa ma harrama isra'il wa nafsi sai abin da isra'il ya haramta ma kansa in ban da wannan abin da isra'il ya haramta ma kansa sauran kuma halalu da wannan malamai ke ɗauka cewa a ah, abubuwan da aka halasta wanda muka faɗa cewa zamu zaman su ne asali su suka fi yawa su suka fi yawa akan abin da aka haramta ko kowace al'umma kamar musamman ma mu wannan al'umma ta da annabi sallallahu alaihi wa sallam. al'ummar rangwame da sauki wanda babu sassauci wanda babu da sauki wanda babu wato eh lamarin da ya fi dajiya wanda babu sakaci an sauki da babu sakaci a ciki gane so ka duba wannan wannan kuma yana nuna har yanzu shi ma yusuf sauki da Allah ya sa shi a cikin ma gaba daya abin da aka halatta ya fi abin da aka haramta yawa abin da aka haramta in kaɗan ne kawai su kuma waɗannan su ne ake yin nassi a kansu a buga misalai da duk wani abin da yake irinsu saboda ba za a haramta wani abu face mai cutarwa sai zanta duk wani mai cutarwa irinsu shi ma ya shiga ajin su sai a haramta shi ne a kan jihara waɗannan za ku gabata da yawa abubuwan da suka fi yawa su ne abubuwan da Allah ya haramta ya halatta ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق waye wanda ya haramta ko ya isa ya haramta ababen hawa hmm? da Allah madaukakin sarki ya halitta waye wanda ya isa ya haramta ɗaɗaɗen arziki da Allah madaukakin sarki ya yi bayansa kul ya lillazi na haɓa fil hayati duniya Allah ya yi ne fa saboda mummunai a wannan rayuwar duniya din hmm? ya yi ne saboda mummunai يسا أونو دين يشي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لكم حرم تا لا لا لا كاوا أبو بواند أزا بدو كتركي يحل السلامك أكوني على جيد الدنيا إيه أنا يا رسول الله في جارية إيه بني سبب العيب وصحاك إيه جاي أبوكو خالصة أنك يعني يوم القيامة أرى أن الله رأى ومن أجل فإن أحل السلامك shi a nan gidan duniya a lahira kuwa kadai ne za su kadai ne za su ji na da abubuwa wannan sai nuna maka a duniya su ma waɗanda ba manai ba Allah yana hore musu ya halitta musu jin daɗin duniya wani shi ba a wasu lokuta ma kai da dama Allah yakan hore musu sama da yadda yake hore wa mummuni hmm? ولولا أن يكون أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر للرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمستقيم ما دام kada مكاني gaba ɗayan su su dullumiya الشيطان da duk wanda ya kafarta duk wanda ya kafarta ma Allah Allah ya ce hmm, samu kore masa gidaje hmm, gidajen nan kuma ba ɗan hawa ɗai ba hmm, gidaje na wato ainihin benaye daga ana da nashar da rahama da dukkan sukukan nan sabba zai zanto wato rufansu ah, na azurfa ne hmm? min fiddatin wa ma'arij alaiha yadharun hakanan ta kalkala da daga kan gidan za wato suna hawa ana ganin su suna tokowa idan sama irin a kun sha zuwa hotel hotel ga inda ake za ka danna abu ne kawai ka yi kana zuwa sama ba kai sunan shi wannan ko da duk arni idan shi zai zanto irin wannan ɗin mai shirki yanzu ko masu gudaden mu zuwa cikin irin waɗannan gidajen gidajen sai yin kaɗan kaɗan ko akwai da ka sani a nan garan da sanin ake ha a je in za a je a ga yalla bai sai dai ban sani ba ko man hausa na shi shiga ba dai akwai hanyar ta wanda irin ya ko bayi ba a shiga da su ta wannan wurin bane kaga takawa muke tak tak ka je har magana inda za mu gana da laura Allah ya ce da don kada mutane kowa da ɗayin duniya ya tashi ya kama a yadda zai sa gidajen duniya ana za a bashi yalwa na duniya da zai samu dama yi irin wannan jini da a kai ka kuma rufin ba da wannan ordinary zinc ba da zinc na wato ainihin azurfa فلبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أبيان kofofi da su ma na azarfa da zinari kofofinsu na gidajen abin da zai kasance kuma haka nan shimfiɗinsu gidajensu wanda za su na kwanciya a kai za su na shinginuwa a kai duka a wato ainihin zinari da azurfa shine wa zukuru azurfa ke nan wurin za Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati wa duk wannan kabawana abu ne kawai kalkalle na cikin duniya wato ba wani abin da za ka yi wato gasa a kan saban saboda bai gushewa ne wa tsakira su inda rabbi ta da mutaci tsakira ko shi ne a wajen shi ne na mahalicinka shi kadai saboda haka ya halatta mutum musulmi ya shi duniya ya zama mai kuɗi ya ji daɗin ba kada wannan ya kawar da shi daga addini kada ya sa ya ci haramun kada ya sa ya guji addini to Allah madaukakin sarki ya sa wannan abubuwa su zanto halal ma al'umma baki daya yace illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai abun abin da isra'il ko ke liban isra'il wannan haka yake al'amarin banu isra'ila an yi magana da su ne saboda da su su ne suke jayayya kamar da su da annabi alaihi salatu wassalam sai aka ce kuma banu isra'ila ai abinci gaba ɗaya daman halalun ne in banda abin da Ibrahim ya halatta

sun zo ran annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu an عن خلال nas'aluka عنهن لا يعلمهن إلا أنت Ka mu labarin waɗansu abubuwa da za mu tambaya ba wanda ya san amsan su cikin hmm? Sai aka fari hadisin yana da sai. Amma a cikin hadisin قالوا جدك أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه فقال من وأنا أبنشي إسرائيل يحرم كما النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أنشدكم بالله أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى إنا أحد كل الله وندي سوكر التوراة عن نبي موسى هل تعلمون أن إسرائيل shin kun san cewa Isma'il wato annabi Yaqub bari da maradan shadidan yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani qala saqabuhu kuma rashin lafiyar haka ta yayi ko sun ya tsawaita sosai a nazarar lillahi azza wa jalla sai ba kance ma Allah madaukakin sarki da wani ba kance شوال إن شفاه الله مستقم سقم إن كلا بدو جمعك يورك جديد ورن شوتا ويحرم أن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه إشي زي حرم تام كنسا ردو زي حما كنسا شم ما في تاهي ما في سويوة ومن شيء إليه ما في سويوة ومن شيء أجريش وكان أحب الطعام إليه أحب الطعام إليه لحمان الإبل وما أبنشن بفجادي أو رضا شيني نام الرقم وأحب الشراب إليه أذهبها وما أبن بفجادي شاء أو رضا يفسو شيني لون الرقم قلت أنت هكذا فقالوا اللهم نعم hakan ne wannan قال Allah mashhad alaihi sai Allah madaukakin sarki Allah alaihi salatu wassalam shi da ya Allah shaida ka zama shaida na wannan shine abin da hadisi ya inganta da shi cewa shine abin da ya haramta wa Al-Imam ya rawaito ne hadisin kan yanzu daga ibni Abbas cewa annabi Yaqub ya yi rashin lafiya da irkun nata ciwon da ke kama wato nan karshe kugun mutum ya zo kan cinyarsa har ya sauka kafa yadda zai yi masa illa a kafa kuma ya daɗe yana yana wannan ciwon a wannan ciwon sai ya yi alkawari shi ne nazarin nan cewa in Allah ya ba shi sauki ba zai sake shi jijiya ba hmm, na nama cewa jijiya ne a nan a wannan hadisi al tsabar yake cewa hadisan guda biyu ba ta cin karo da juna saboda jijiyan yana nufin na nama naman raƙumi ne saboda ai jijiyan yana cikin nama saboda ka dan hadisin da ke cewa ya ce zai hana kansu cin nama naman da da ɓargonta da ko da jijiyanta nama da jijiyan da ke cikinta saboda haka wannan shi ne abin da ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma abu ibn Abbas da kare da abin da ya haramta maka wani mutum ya zo ya tambayi sayyidina ibn abbas cewa shi ya haramta matansa a kansa sai sai ga abdullahi ibn abbas sai ba ta haramta ce saboda ne bayan da annabi yaqub ya haramta wa kansa wani abu kuma ya tabbata ya ni ba zan iya haramta wa kaina abin da suke so ba ne sai ya masa dariya ka san me yasa yayi wannan to ga abin da yasa shi wannan shine abin da kuka ji bakan ce yayi hmm? kuma hakan kamar da ibnu bashir ke cewa sa'ir to hukuncin fiqh wanda nake cewa malamai suke dauka daga wannan cewa a addinin idan mutum ya dora ma kansa wani abu ya zanto wajibi dole sai yi wannan ba shi da wata mafita dole sai yayi wannan wato abin da ba wajibi ba sai mutum yake ya wajabta wa kansa ko abin da ba haramun ba sai ya ce shi ya haramta wa kansa saboda Allah ya zama haramun a kansa tashi da wata mafita saboda su babu kafara a cikin shari'a babu kafara a cikin shari'a mu kun ga an kawo mana rangwame da wani abin da Allah bai haramta bai haramta maka ba za ka ce wallahi ba zan saki shi kaza kaza ka zo ka ga a za ka cuci kanka kai ka fara kuma Allah ya mutu haka ne kai ka fara ka ci gaba da shi abin da tsara sawa to su ba su da wannan to kaga fa yanayin su kenan shi ya sa da yace sai eh, haramta ma kansa ne abin ya zanto tilas da kansa ƴaƴansa ba sai suke ji shi don wannan cewa ai tun da kansu ya bai ci fara da zoma. sun daina sun daina shi ba wai daman abin haka yake sun tuni haramun kamar yadda yahudawa suke son su faɗa ba don su nuna inkarin su da na saka da ba ta san da shari'a su shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taurah sun kafa a saukar da at-taurah ana magana annabi a ko kam lokacin ba ma san baya Allah wannan kana a gaura da sauka ina anan ana faɗa musu ana sanatar da su cewa hakan ya faru ne min qabli an tunazzala at-taura haramta wanda Isra'il din yayi makansa hmm? an yi shi ne min qabli an tunazzala at-taura tun kafin saukar da taura aka yi saboda kun san kuma a baya za su ke cikin ƙarya hmm? su ce addinin su ne hmm? su ce ma yana cikin littafin yana cikin littafin kun ji a zuwa maganar ibnu kathir cewa akwai a cikin littafin su ma an haramta musu shin naman wato ainihin ba, da nona sai suka ce abin haka yake wai kun kun kun kun ne haka yake shi ne ake gaya musu a wannan magana da aka yi in dai ba za ku yi kafa son ku ba saura ne saboda wannan abin haka yake a saura kuna tunanin cewa haka yake sun tuntuni to ƙarya ne ba haka yake sun tuntuni ba sun tuni halalu ne ke ga lokacin da ya zanto haramu lokacin ma ai a saura ba ba ta zo wani Wanda ka in da addinin ku ne ya sa ba za ba za ku bar abin annabi ke kai ba. To haramta naman wannan ajiya rakumi da nonon sun ne fa tun ba kafin addauran da sauka har ba ku imani da addauran tun kafin wannan akwai. To kuma shi dai akwai ya halarci akwai in na gaske in ya tabbata gare ka kawai ka yarda ka bi abin da Allah madaukakin sarki ya wato ainihin a shi ne الطاهر ابن عشر الشوال تصريح من حج الحجة من الرد إذ المقصود تنبيههم على ما تناسوا مش مقصود شيء أي موسى تنبيه لا أبن سك من هذا الشيء ونزلوا منزلة الجاهل لأكثوا كرمسوا a matsayin jahili wanda Yaqub kana kabla Musa wanda ya jahilci cewa annabi Yaqub ya zo ne tun kafin zuwan annabi Isa annabi Musa alaihi salam wannan idan yana nuna cewa ƙarya ne ba addini ba. saboda kafin zuwan attaura din banu isra'ila sun fi sun suna ban addinin annabi ibrahim ne alaihi salam shi ne addinin babansu mun karanta ba a suratul baqara ووصى إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أن أبي إبراهيم تجيب وأديني النبي إبراهيم تجيب أحرم كنام راكمي دنون الرسول إسرائيل لي سبب أبن لكم Goy ya haramta wannan kuma ya tabbata a zahirin wannan ayar ta mai ta bayar wa shirki ba wahayi aka yi wa annabi Isra'il ko annabi Yaqub ya ya dina shi wannan ba kuma wannan shi ne abin da nassan hadisin nan ya tabbatar ko cewa bakance ya yi don mutum ya yi bakance kuwa yana ban sa muka ce to mu da muka samu shi ne ya yi rantsuwa akan wani abu shi ga wani abu da yake da alheri to ya bar abin da ya rantsa idan da yake tsara sai ci gaba da abin da ya kasance a kai Allah mada gudun ta ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun su bi saura ku da at-taura ku karanta ta a cikin za ku ga abin da kuke inkari shira wani ibn kasir an mata ne ko abubuwa da yawa da aka ce ayi daga baya kuma aka aka ce aka aka halatta daga baya aka haramta shi ma nabi isa da yazo musu ai abin da yake kenan ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فمن حال السلام وتشاكى أبن حرمته. wanda abin da aka haramta musu kamar da kuka ce an haramta musu ne a dalilin zalunci da ta'addanci shi ne aka ce su zo da al don a tabbatar musu akwai na sa'a sai su shi ne kulta ko bi tsawa bi ha in kun kusa da kin in gaske kuke cewa ku ne kuke kan addinin annabi ibrahim cewa ba a samu wani canji ba sun daga ne da annabi ibrahim a wajen shari'a har a cikin attaura ko ku tabbatar da wannan a cikin attaura ku zo ku rubuta mana in aka ce a zamanin annabi ibrahim an haramta cin namar raƙumi da nonon raƙumi babu da haka ba su zo ba sai Allah ya shi فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون duk wanda ya ce ƙarya ya dingina ma Allah in da bayan wannan abin da ya faru bayan wannan bayanin da ta yi bayan cin da yahudawa suka yi a kawo a tsoron a yi cinye da su a ula'ika hukun zalimon waɗannan su ne can tagariyar zalimai Allah madaukin sarki ya kira ƙarya a nan da alkiriya kuma ya haɗa soje guda saboda abu ne da ya shafi addinin Allah duk wanda ya karya cikin addini Allah kamar yayi wa Allah karya ne kace abu kaza halalu ne alhali haramu ne kai mai halatta ko haramtawa ne Allah ba kuma haka in kai aka kai wa Allah karya yasa Allah ce fa man ala Allah al duk wanda ya kirkiri karya ya jingina ma Allah madaukakin sarki a zalik bayan wannan bayani da kuka ji aya da hadisi da kuma wato kin eh, yahudawa da su zo ai wannan cikin da su ulaika hum zalimun waɗannan su ne azzalimai in ka same su sai ka koma baya ba za ka samu wani azzalimi da ya fi su zalunci ba dan haka ku gaskata Allah قل الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم. قل صدق الله نسيمة الله يا جسيا لأن كان مغانا سؤالك شكيانك تو يا جسيا شيني وتفكري مشي أَلَّا آية فإن ذا الشيء في كل ibn kasir ya ce kul ya muhammad ka gaya musu ya kai annabi muhammad sadaqa fima akhbara bihi wa fima shara'ahu fil qur'an Allah ya yi gaskiya cikin abin da ya bayar da labari a ciki abin da ya shar'anta a cikin alqur'ani mai girma don haka ya ku musulmi ya ku yahudawan ma ku fattabi'u millata ibrahim hanifa bi addinin annabi Ibrahim da Allah ya karanta a Alƙur'ani a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shi ne yadda babu shakku babu ta baba a ciki kuma shi ne ta tafi madaidaici da babu wani annaban da ya zo da farki wanda ya fi shi kamala wanda ya fi shi bayyana wanda ya fi shi warawara wanda kuma ya fi shi cika kamar yadda Allah yake cewa قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فريد شيء كثير مسلم في فريق لما يتلى يا سيد دني إذوا تفرقي مدى يمشي أتيني سيئي بأجه شيني أتيني أبي إبراهيم وندي كبدا لقد قول إير النوم الشركة لكي شكة شكيك المشركين فليس شيء ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين لما مضي مكة وهي شوى كبير الدين إبراهيم بشكل تكتوهيدي لما تتفيد شكة شكيك المشركين قل صدق الله ألا يجزي هذا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وفي تسجل النبي إبراهيم حنيفا ورجع من تفسر معنى حنيفا كم وما كان من المشركين أن ساكت أو أكا أبن دعك فارك يا من كلا يزوى جوانا الدين كما كمسلمين يتبدل الشواء شيني الدين عن النبي إبراهيم حكا باب والدي السلطة يتنجلتو zuwa ga annabi إبراهيم danganta ko dangantaka ta gaskiya cikin المبيع addinai شيء أصبح الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليه لا أبا إن أولى الناس بإسرائيل الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المسلمين في بعض إيمان الآيات كان الشريعة النبي إبراهيم ده عند الشيء الشريعة هو أبو أنت ما مسلم شيء ما الشريعة النبي إبراهيم وانجي دا اوارشي وا النبي ابراهيم يرى يؤكي وقولان كان رشيد من شيء النبي ابراهيم يرى يؤكي الشيء وحده الا يجي على القران مداره بيو الهم لفرق دم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وفي حج الله يتقامنا فجاهدوا في الله حتى جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من فرض مله ابيكم بشر من مسلمين shi ne addini sabon ku annabi Ibrahim inda abikum Ibrahim huwa sabbakum almuslimin qablu fi hada shi ya kira ku musulmi kafin tun da haka nan a wannan addinin ma shi ya kira ku musulmi da haka addinin musulunci shi ne addinin annabi Ibrahim wani kiristanci wani yahudanci da ake gwamutsawa a shi Ibrahim ya an ya rushe wannan zance a barhanar na ɗaya ne shi ne kaɗaita Allah da bauta da rashin haɗa shi da wani cikin bauta da kuwa kan ayyukan ibada da kyawawan ɗabi'u da biyayya da dukkanin annabawa da dukkanin abin da suka zo da shi ba tare da canji ko ƙari ko rage ba sannan yin zuko da annaban shi. a wannan jeri na annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah ba ya tabbatar da daga da mu da san addini musulunci addini Nabi Ibrahim abin da muka faɗa zan to dai Allah shi daga Allah muna roƙon shi ya tsamana wanda muka yi kuskure Allah mana ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله